Salamu alaikum masoyana, barkanmu da ibada Ubangiji Allah ya bamu ladan azumin da nake yi. Ga wani albishi da kamfanin Coca-Cola masu lemuka irin su Limca, Sprite, Fanta, Five Alive, Schweppes kai har ma da Eva wata. kamfanin coca-cola tare da mujarumin kani za mu shiga cikin birnin kaduna domin kai ziyarar bauta ranar idin karamar sallah inda za mu kai ziyara wurin ma'aikata masu taimakon jama'a waɗanda ba sa hutu kwata-kwata hatta lokacin da sauran jama'a suke cikin shagulgulan bikin sallah tare da iyalinsu amma su sai suka sadaukar da jin daɗinsu domin kwanciyar hankalin sauran jama'a mu jaruman kaniyu za mu kai musu kyaututtuka daga kamfanin coca-cola domin kara musu karfin gwiwa akan irin taimakon da suke yi wa al'umma a ranar sallah sai dai ku masoyanmu ku za mu baiwa dawa ku yi wannan zaɓe amma fa akwai sharaɗi sharaɗin shine za ku fara danna like sannan ku yi comment ku yi mana takaitaccen bayani akan dalilin da yasa kuka zaɓi wanda kuka turo sunan shi ko kuma sunanta da gurin da take aiki da kuma irin aikin da take yi sannan kada ku sanar da wanda kuka zaba ko mace ko namiji domin ba lallai ne ya ci ba sannan ku tabbatar da cewa za a same shi a gurin da yake aiki ko kuma za a same ta a gurin da take aiki a wannan rana ta sallah daga ƙarshe za ku rubuta hashtag coca-cola eid mubarak to masoya daga yanzu har zuwa ranar jajibere ku fara turo sunayensu da gurin da suke aiki da kuma irin aikin da suke mu kuma za mu zaɓi mutum ashirin da za mu baiwa waɗannan kyaututtuka ranar sallah allah ya baiwa mai rabo sa'a za ku zaɓi waɗanda suka cancanta a baiwa waɗannan kyaututtukan a cikin ma'aikata kamar 'yan sanda masu ruwa da hannu a titi masu sharan titi masu kiwon lafiya da kuma masu kula da marasa lafiya a cikin asibiti za ku turo mana sunayen waɗanda suka cancanta a baiwa waɗannan kyaututtukan a ƙarƙashin comment ko kuma za mu zaɓi mutum ashirin waɗanda za a baiwa waɗannan kyaututtuka ranar sallah mu jaruman kaniyu za mu kai musu kyaututtuka daga kamfanin coca-cola domin ƙara musu ƙarfin gwiwa akan irin taimakon da suke yi wa al'umma a ranar sallah sai dai ko masoyanmu ko za mu baiwa dawa ku yi wannan zaɓe